kin ga da Allah dakata wai me yasa ba za ki bannin zauna lafiya da iyali na bane to na ziki zo ki same ni ki nuna min hujjar da kike so ki nuna min amma abin nan ya ishe ni da Allah wato gaskiya a maganganun da kika gaya min kin tayar min da hankali kin sa shauku ya shiga cikin zuciyata kin san shi aure in ba yadda a ciki akan samu matsala ya kamata mutum zai aure yadda da matar da zai aura babu wani zargi tsakanin shi da ita ke kuwa me kike so ki gaya mu in dai hakan ya zama ba sharri ba shi yafi komai dacewa amma ina da hujja da zai sa ka yanke hukuncin da ya dace da kanka ka buɗe zandarka Na buɗe. Kai joinin ɗina? Wasu. Masu na suna shigowa. Duk wani bayani da ya dace yana ciki, kuma na tabbata za ka neme ni da kanka. na wai ni hafsa za ta ci amana ni hafsa za ta ci amanar soyayya abin da ya fi bani mamaki ma alhaji suleiman da nake ganin sa kamar mahaifi da shi za a haɗa baki a munafurci ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Assalamu alaikum. Ah, ah, ah, wa alaikum salam. Wata sabon gani. Kun san nan kuwa za ku zo? Eh. Ka gaishe ku masu kirki. Yau wata na kuɗi sai yau kuka da man zuwa. Ake ma kin san ko ba mu ce miki komai ba in nan ba za ta fara ni ta faman sintirin zuwa ne. Sai an yi magana ki ce wani iya. Wai ka muku. Ai dole ba ki ce komai ba dole ki ce. Ni zaman ki ma ba sai hmm? kin yi wahala ba. Ni sani. Sani. Ke dai kika sani. Yanzu ke kaɗai ce dai baki fito da mijin aure ba. Amina tana tafiya daga ke sai iya za a Da ita a kin san abin na Allah ne. Mm. yanzu nake duba lokaci na har karfe goma ta yi baka dawo ba lafiya dai ko ka san in ban ganka ba na iya rantsawa ina ka tsaya ke da Allah da ka da Allah ni fa a daidai wannan lokaci wallahi ke ce damuwa ta kuma ke ce matsala ta ni fa na tsane ki bana ma son ganin ki wallahi to me na maka sai ki ko to ka tsaya ka gaya mun mana Barka da asuba. Daman ga abincin karyawan ka can na shirya ma. Mu je ka ci. Ke da Allah da kata da Allah. Ni fa wallahi ji nake muryan ki tamkan haushin kare. Ba na so in dinga jin. Ismail, yau ni kake kwatantawa da wulakantacciyar dabba? Me na? In kai na ce ka zo ka karya? To me bambancin ku? Ai bambancin ku kawai siffa amma duk halayen ku iri ɗaya ne. Ke bari ki jin gaya ni. Kin zalunce ni kin ci amana. wallahi hafsa fita da ta ko kuma karya da Allah dala tsaya da Allah idan kika lura yanzu ni ina cikin hutawa ne bana son damuwa ni fa kwata-kwata bana so ki dinga zuwa kusa da ni wallahi Najina, kai ne yasa ba za ka tausaya min ba? Zuciyata zafi take min, tamkar za ta fashe. Me yasa ba za ka duba maraici na ba da abin da yake ciki na? Ki? Eh, kin san da maraicin na ka aikata abin da kika aikata? Ai ba ki san darajar kanki ba wallahi. Kin ga wannan cikin da kike magana wallahi ki nemi ubansa, dan ni ba ubansa bane. Wace irin magana kake faɗa? Abin da kika ji na faɗa shi na faɗa. Allah je ki nemi ubansa. Sulaiman. Na ban miki falon. Ismail. Wannan wani irin masifa ne daga wannan siyo wannan ina zan sa kaina. Anya ya na ganki haka. Gaskiya ba kamar wancan zuwan da muka da ni da an ta amin. Anya kwa babu abin da yake damin ki? Ya san mace mai ciki sai a hankali. Zan jin daɗin jikin ne. Amma gaskiya kina kuna birge yadda kuke gudanar da rayuwar Ina ma a ce ni na samu miji kamar Ismail. Hm. Ai komai na rayuwa da ke gani lokaci ne. Kuma duk wanda kika ga ya kai yanda ya kai, to haƙuri ya samu haka. Ke ma in kika kwantar da hankalin, kika ci gaba da addu'a, sai Allah ya baki miji kamar Ismail ɗin. Haka ne. Amma yaushe miji zai zo mu? kusan lokacin da tsufa ya fara bayyana a fuskata ki duba fa gani yanzu babu wanda yake zuwa wajena gashi anta amina ta samu wanda za ta aure sai kina gidanki kuma gashi duk a cikin ku ni ce karama wallahi inna kanta ita ma yanzu abin yana damun ni yanzu ko bacci ma bana iya yi saboda tunani kinga ki kwantar da hankalinki me zai wuce da yaddan Allah ni ma zan taya ki da addu'a kin ji ko dinga addu'a sosai ki haƙuri Bara in ga miki wani abu ki <coughs> a'a ki huta Haba Ismailiya za ka shigo kai tsaye babu sallama. Dole ne in maka sallama? Ba ma zan yi mamaki ba don ka tambaye ni. To ina son gaya maka, don ka yaudare ni, baka isa ka yaudare Allah ba. Ya kamata ka ji tsoron Allah domin yana ganin. Ismail, ka san ku da wanda kake irin wani maganganu? Na sani an gaya maka. Kar ka ɗauka ka samu nasara a baya, yanzu ma za ka samu nasara a kai. An yi walƙiya an gan ku. duk abubuwan da kuke shirya na riga na gane ka bani aiki sannan ka ɗauki karuwa ka bani ita a matsayin mata to wallahi ka ji tsoron Allah kai Ismail ni kike ga wannan maganganun fita kan ka da ka office ina ka ji ko fita zan fita amma ina so kasancewa wallahi Allah sai ya saka mu azzalimi kawai